daidai da biyar ga watan march shekara ta dubu biyu da sha biyar wannan shine kasan na ɗari da casa'in da takwas daga cikin jeren giyan kasusuwan karatun littafin sahihu muslim na al'imam muslim bin al-hajjaj karatun da fadilatul allamatul albani yi mataki da karatun hadithi da aiki da shi shine zaman lafiya ga musulmi har yanzu muna ƙarƙashin kitabul iman a inda muka shiga babu bayani anna man mata alal kufuri fahuwa finnari wala tanaluhu shafa'atun wala tanfa'uhu qarabatun babin da ke bayani akan duk wanda ya sake ya kuskure ya mutu yana kafiri ta wannan ya tabbata dan wuta ceton masu ceto ba zai amfane shi da komi ba sannan kusancin shi da wani mai daraja annabi ne ko ko manzo ne salihi ne daga cikin salihan bayi to wannan ba zai tsina na mai komi ba sakamakon mutuwa da ya yi a kan kafirci shi sa yadda za a kai gauro a kai mari a kada a raya kar ka sake ka kauce ma umarnin alkur'ani da allah maɗaukin sarki ce ya ayyuhal ladina amanu ta taqullaha haqqa tukatihi wa la illa wa antum muslimun allah ya kira masu imani da cewa su dage su yi da gaske diyan da za a yi kas su sake mutuwa ta same su face suna cikin imani da allah su musulmi ne waɗanda suka miƙa wuya ga allah to mutum ya dage ya cije ya mutu kan imani to akwai ƙa'idoji da yawa sai mutum ya yi ƙoƙari ya kula da su kamar yadda al'imam ibn al-qayyim yake cewa wajibi ne musulmi ya ƙoƙarin sanin rukunan musulunci in ya san su to akwai ɗaya hannun wajibin shine dole kuma ya san matakan da in ya sake ya samu kanshi a ciki to zai iya zama kafiri mun gane wannan da kyau ko domin in ba haka ba sai kai ta ihun kai musulmi ne kai musulmi ne amma ka yi hannun riga da musuluncin tuni mun fahimci wannan da kyau ko allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu in ba manta ba mun shiga bayanai wanda sheikh ali adam yake gabatar mana a cikin wannan sharhi nashi inda malin ya ce warawahun nasa'i min wajihin akhar har ila yau al'imamin nasa'i ya ruwaito wannan hadisin da muka karanta a baya dangane da mahaifin imran dan hussein allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda an ribi'iyyin an imran bin husainin an abihi annahu atan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama faƙala imran ya ce mahaifin shi husain ya zo wajen annabi ya ce ya muhammad kana abdulmuttalib khairan liƙaumika minka ai abdulmuttalib ya kyautata ma matukan kyautata wanda duk cikin al'umma duk cikin mutanenka danginka ba wanda ya kyautata ma irin yadda abdulmuttalib ya kyautata maka alhadis ma'anan wannan ya zo ne mai shimfiɗa da sharan bagen cewa to ai gashi abdulmuttalib ya kwanta ya mutu ba musulmi ba akwai abin da za ka iya tsinana mai a ranar gobe kiyama don ya kafa hujja da shi ma ai mai kyautatawa ne ko da ko bi musulunta ba to wannan kyautatawan za ta amfanar da shi shi ma a ranar tashin alkiyama alhadis mala ce wa fihi falamma da an sarifa kala hussein mahaifin imran yayin da ya nufin zai tafi da ya gama tambayoyin shi ga manzan allah tsab to sai ya ce ma a ƙolo to muhammad menene kake umar bani umarni da in rika faɗi ƙala sai annabi ya ce ƙul ka rika cewa allahumma kini sharra nafsi wa azimli ala arshi da amri kowa kiyaye wannan allahumma kini allah ka kiyaye ni ka kare ni ka tsare ni daga me sharra nafsi sharrin kaina shi yasa yake cewa wa min shururi anfusina ashe kowa akwai sharrin da yake kirkira ma kanshi sai da wanda Allah ya kiyaye ka riga roƙon Allah madaukin sarki ya kare ka daga sharrin kanka mun gano wannan da kyau ko yana daga cikin sharrin rai mafi girma shine hawa kun gano wannan da kyau ko ittiba'ul hawa Allah madaukin sarki kiyaye sannan sai ce wa azimli Allah madaukin sarki ka tabbatar min ala arshi da amri ga mafi shiriya mafi daidaito na al'amari na kaf Allah ka kare ni daga sharrin kaina sannan Allah ka tsare ni daga ko ka kwararo man abin da yake shine mafi shiriya, mafi zama daidai da daidaito cikin al'amura na baki ɗaya na bai karantar da shi wannan addu'a fantalaka sai hussein ya kama hanya ya tafi walam ya kun aslama a lokacin bai musulunta ba thumma aslama bayan nan da gabaya sai kuma ya komo sai musulunta faƙala ya rasulallah sai ce ya ma'aikin allah fama a ana hina aslamtu to cin da yanzu na musulunta a baya kan in musulunta ga abin da ka ce in rika faɗi yanzu kam na musulunta to menene zan rika faɗi ƙala sai annabi ce ƙul ka ce allahumma qini sharra nafsi har yanzu dai karka ce wai ai ɗazu don yana kafiri ne har musulmin ma domin hudu batul haja kafiri ke ko musulmi musulmi ne allah ya kare ka daga sharrin kanka zai iya yiwa kana kan kuskure amma sai zuciyanka ta nuna maka kai ke kan daidai wannan sharri ne kaga zai wahala kenan ka bincika ka gano kuskurenka da za ka koma ma daidai din ana fahimtar wannan to sannan wa azimli da amri allah maɗaukin sarki ka shiryar da ni zuwa ga mafi shirya cikin al'amura na kaf al'amarin addini ne al'amarin rayuwa ne al'amarin mu'amala da jama'a ne ko ma menene allah maɗaukin sarki ka shiryar da ni zuwa ga abin da ya fi zama daidai da daidaito cikin al'amura na kaf allahumma gfirli ma asrartu allah ka gafarta min allah ka kau kai allah ka rufe duk abin da na sirranta a cikin raina ban bayyana shi ba da abin da na fake a ɓoye ni kadai tilo na aiwatar da shi allah maɗaukin sarki ga gafarta min wannan wa ma a alanto da kuma wanda na fito fili na bayyana na maganan baka ko kuma aikin gabbai wa ma a da abin da ne na kuskure wanda ne akan rashin sani ko kuma tuntuɓe na harshe ko kuma zamiya daga shedan wa ma a da abin da ne da gangar ina sane ƙememe ne fimfiris na shafa ma ido na toka na yi allah ka gafarta min wa ma alimta da wa ma alimtu da wanda ina da ilimi na yi shi ka sa akwai kuskure ko laifi ko ganganci ko zunubi da za ka yi ka da ilimin ba daidai ba ne kuskure ne allah ya hana amma shaidan ya sama ta lalabuwa zamiya ta jaka ka aikata wannan abun ka kana yi cikin sani kenan mun gano wannan da kyau ku to allah wannan ma ka gafarta min wa ma jahiltu da abin da na jahilta ban san ba daidai ba ne ban san wannan abin zunubi ba ne sai na je sai na yi to allah maɗaukin sarki kafi ni sanin haka to allah ka yafe min bayan fa da yi musulunta kenan wa fi riwayatin lin nasa'i a wata ruwaya na al'imamun nasa'i fama a ƙolul ana husaini ya ce ma annabi to yanzu kuma me zan rika faɗi wa ana muslimon alhali yanzu ina musulmi to shine sai annabi ya karantar da shi wancan tiryan tiryan cewa ga abin da za ka rika faɗi mala ya ce wa sanaduhu sahihun min at-tariqain bin ibn sakan wa tabarani min tariqi daud ibn abi hindin an al-abbas ibn zari' bin zarihin an imran ibn husainin qala ata abi hussein bin ubaid ilan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam imran ya ce baban shi hussein bisad ɗan ubaid ya tafi wajen annabi faƙala ya muhammad kai kana jin an ce ya muhammad ka san an saki layi mun gano wannan ka san ba kan daidai ake ba la ta ji alo du'a ar rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'ada ya ga ce ya muhammad ya ibrahim allah na kiran shi haka ne allah bai kiran shi ya muhammad kai tsaye sai da ce ya ayyuhal muddathir ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal rasul ballig ma kun gano wannan da kyau ku in ko za a kira annabi ba da harafin nida ba sai da ce wa ma muhammadun illa rasulun kaza kaza kaza kaza kun gano wannan da kyau ku to ya ce ya muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kira annabi da gaya tsuran suna a ra'aita rajulan kana ya silin rahim me kake gani dangane da mutumin da ya zama mai yawan sadar da zumunta ne bai sakaci koya yake ya yanke zumunci da dangi ko kuma ya yanke zumuncin shi da duk wani abokin zumuncin da addini ya hada su wa ya daif sannan kuma yana kulawa da mutunta baƙi ga dukkanin ɗawainiya da ya kamata a yi mabaƙo yana jajircewa wajen wannan wa yasna'u kaza wa kaza ya lissafo ma annabi ayyuka cewa wannan mutumi yana ayyukan kirki ayyukan alkhairai ina mutunci iri kaza da kaza lam yudrikka amma fa bai haɗu da kai ba hal yanfa'uhu zalik waɗancan ayyukan alkhairai da yake yi zai amfanar da shi faƙala sai annabi ya ce la ba abin da zai tsinana mashi shi ne ma ɗige-ɗige ma'ana hadisin na da tsawo wa fihi ƙala fama madad na lailatan ba a wuce kwana 20 da wannan tambayan ba hatta mata mushrikan sai ya mutu a matsayin mushiriki. kun ga ruwayin guda biyu wancan an ce aslama har ma ga zikirin da annabi ya bashi wannan ruwayan kuma aka ce bai wuce kwana 20 da ran da ya zo yi wannan tambaya ba sai ya kwanta ya mutu yana mushriki al-imam at-tabarani yace as-sahihu anna husainan aslama ya ce mafi ingancin fatawa mafi inganci daga cikin ruwayoyin kaf cewa husain ya musulunta mun gano wannan da kyau ku wa qala ibn khuzaima a cikin ruwayan ibn khuzaima ya ce haddathana raja al-udhri haddathana imran ibn khalid ibn taliq ibn muhammad ibn imran ibn husainin حدثني أبي عن أبيه عن جده أن قريشا جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كونغا نازو كونغا wannan za ku yi rikewa gaba ɗaya amfanar da ku da wa mahaifinka ba malami ba ne kai kai ƙoƙari kai karatu ka zama malami abin da ake cewa malami ba wai sai wanda ka zauna a majalisi irin wannan ka dasu ɗalibai kana karatu am ba ko a soro kana karatu 'ya'yanka ka zauna ka karantar da su mun gano wannan su ma su taso su karantar da nasu 'ya'yan isnadi ya tabbata ko bai tabbata ba haddasa ne abi an jaddi ya samu ko bai samu ba amma ana ta karatu laila nahar mun gano wannan kai ba abin da ya dame ka da shi bayan kai ka san wahayin addinin nan na farko shine me ikra ya karatu da annabi ya karatu sai kuma wahayi na biyu aka ce mai kumfa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujiza fahjur wala me da aka gama wannan sai aka saukar da wa anzir ashirata kal babin da zamu zo mu shiga kenan ashira naka mafi kusa su ne iyayenka za mu zo mu tattauna wannan da kyau al'umma tsaya su fahimta mun wani wannan da kyau taskan ilimi ne aka buɗe ana ta isar ma al'umma da bayanai daga annabi ta ma ya lalasaf ba su ɗaga kansa akan wannan ba mun gano wannan irin wannan ko oho da mutane suke dangane da al'alamin al'amuran karatu da kuma karantarwa har zamanin sahabbai ba akwai wannan akwai zan da na abu huraira ya zauna masallacin annabi karantarwa ya ga masallaci ya dade yana tashi ya tafi kasuwa sai ya ga mutane gaba ɗaya ana ta hada hada sai ce jama'a ana can ana raban gadon manzan Allah iye a ina ya ce masjid nan da nan wannan na kokarin tattara kaya da rufe shago shi kuma sai bi bypass kan kaya isa kawai zauna a mun bari manzan Allah yana ta hadisi can wannan dan kasuwa dan muskuta ya muskuta a ya ba huraira ainal miras ya ce hadha huwa miras rasul mun gano wannan da ke ku Allah madaukakin sarki ya sa mu dace anna quraishan yace quraishawa ne ja'at ilal husayn suka zo wajen husayn mahaifin imran wa kanat tu'azzimuhu su ƙurayshawa suna girmama shi hussein ɗin nan a cikin al'umma dole ya kasance ka zama mai mutuncin da za a iya girmama ka mun gano wannan da kyau ku kaga a jahiliya har akwai mutumin da su suke mutuntawa kuma suke kimantawa faƙalu lahu suka ce da shi kallim lana hadar rajil da allah ka je ka yi magana da wannan mutumin a madadinmu suna nufin manzan allah fa innahu yadhkuru alihatina kullun yana cin mutuncin gumakanmu ya rena manyanmu wa yasubbuhum yana zagan mana su yana wulakanta abin bautanmu yana yana yana suke ta lissafowa ka je ka samu kai mai magana domin wannan abun da yake ya bari mun gano wannan da kyau ku faja'u ma'ahu sai suka rako hussain suka zo tare da shi hatta jalasu kariban har suka zo suka zauna kusa min babin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga kofar gidan annabi faƙala sai annabi ya ce ausa ole sheikh a matsa a matsa ma wannan dattijan wa imran wa ashabuhu mutawafirun a lokacin imran da shi da mutanen shi da suka musulunta suna da yawa zazzauna a majalisin annabi sai annabi ya ce su matsa su matsa waɗannan baƙin dattawa da muka yi su zo baƙin waye musulmai su waye kafirai ne shawa ne amma annabi ya ce masu imran lokacin imran ya musulunta ai shi musulmi ne amma mahaifin shi bai musulunta ba sanda suka iso su waɗancan dattawan mushirkan ƙuraishawa sai annabi ya ce ma waɗannan sahabbai nashi ku matsa ku bar waɗannan dattawan su matsu. ina fatan mun gano wannan da kyau dole in mutum ya girme ka koda da yini ɗaya ne ka girmama shi ka ba daraja da martaban da allah maɗaukin sarki ya bashi. shi allah zai an so maka naka ko ta ko ina mun gano wannan da kyau ku ba abin da zai rage kan ka girman mutum yanzu waɗannan kafirai ne amma manzo Allah ya ce a ba su waje bukatan ka shine kafiri ya mutu kafiri ko ya mutu musulmi yasa qur'ani ya ce wa in ahadun minal mushrikin stajaraka fa ajiruhu hatta yasma kalam Allah thumma ablighuhu ma'amanahu zalika bi annahum qaumun la ya'lamun idan da wani mushriki daga Kaduna ko daga Taraba ko daga Wusasa zai ce yana so ya zo ya ji wa'azi a nan Allah ya ce a bashi dama ya zo ya ji hatta yasma kalam Allah ya zo ya ji zancen Allah sun ma'abliguhu ma'amanahu sannan ku kai shi har can inda zai samu aminci ya sa gida ba tare da an saka rayuwar cikin haɗari ba zalika bi annahum qaumun la ya'lamun saboda wallahi ba san me wani irin alkhairi ne yake cikin addinin nan namu na musulunci ba ba sani ba ne sai kana tattaunawa da su mun gano wannan za a gane cewa sam ba su ma fahimci menene addini yake dauke da shi ba kawai an ja masa karya ne an ɗora sa kan abin da ba haka yake ba allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu na bai ce a marmatsa nan da na aka marmatsa musu faƙala hussein sai hussein mahaifin imran sai ce ma hazan lazi balagana anka haba muhammad wani abu ne kuma yake zuwa mana cewa an ce ka ce mun gano wannan da kyau ko eh wani abu ne haka ashe ba za ka fara an ce ya ce ba wannan wani abu ne kaga a sabbut kenan in ja'akum fasikun bi na ba'in fata bayyan wani abu ne wannan in innaka tashtimu alihatina yanzu kana zagin mana allolanmu wa tazkuruhum kana aibata su wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas sami'ina fatan yazkuruhum yuqalu lahu ibrahim mun ji wani matashi yana aibata su shi ma banza Allah ya zo yana mai aibata su an gaya mana cewa kana zagin gumaka kana aibata su waƙar kana aboka Hussaini khairan mun gano wannan da kyau ko ya ce ka sani babanka hussein yana tattare da alkhairi kaga sai ya ɗauko manzan allah can cak sai mai da shi mai ɗa wannan abin da babanka hussein yake a kai alheri ne ka ji wai manzan allah za ba cin hancin kusanci kun gano wannan da kyau ko faƙala sanda ya gama wannan jawabi tsab sai annabin rahama ya ce ya hussein inna abi wa abuka finnar ita ka sani wanda ya haifan da wanda ya haife ka duk suna wuta babban magana kenan wannan maganan za mu yi ta dama ita muke tattaunawa ya hussein sai ni ce ya kai hussein kam ta abudu min ilah ababen bauta nawa kake bauta ma mun gano wannan da kyau ku kaga hikima a aiko duk wanda za a aiko ya zama min a halil ƙura ɗan wajen ya san kome amma in ɗauko wani aka yi in ya zo sai ya kasa gane yadda zai kira su kaga yanzu ya zo ya ce ana zagin allola ana waye ana waye ana waye to idan annabi ya biye mashi a haka an samu matsala sai a ta wannan maganganun amma sai ya gaya mai abin da kake a kai ba alheri ba ne abin da mahaifina da kake aunawa a kai yake ba alheri ba ne har da mahaifanka amma gumaka ko allola nawa kai kake bauta ma yi mana bayani mu ji mun gano wannan da kyau ko ƙala sai Hussaini ya ce saba'an fil ardi a nan da ya ƙasa ina da bakwai kaji arni da rigima ko wai allola na bakwai yake bauta mu wa wahidan fi sama amma akwai guda ɗaya a sama nawa kenan qala fa idza asabaka dar fa idza asabaka dur idan damuwa ko kunci talauci ko rashin lafiya ya same ka man tad'u wa kake kira a ciki wa kake roƙo wa kake mai da al'amuranka zuwa gare shi ƙala sai Husaini ya ce allazi fi sama wanda yake sama ikon allah ashe arnan dama sun san allah yana yake a amintun man fi sama ashe allah yana ina ilaihi yas adul kalimu tayyib wal amalu salih yarfa'u irhamu man yarhamukum man allah yana ina subhanalladhi asra bi abdihi laylan me min almasjid alharami ila almasjid alaqsa da aka je nan fa sai aka ɗauki manzo allah zuwa ina zuwa sama in ga kan da sotul isra sai bayyana maka isra'i daga haramin makka zuwa baitul makadisi in ga karanta sotun najimi ida kuma sai ta karantar da kai mi'raji an kai annabi sama ya je wajen wa rabbana ya kai ka kaje inda ba wani wanda ya je wanda kai da kafanka kaje ya juwo sauti ba irin na dan adam ba shi na mangi ba haka ya faɗi ba mun gano wannan da kyau ko sauti ya ji an ce kaga allah ya ce an na ra'aituhu wa ni ina ni ina ganin allah ya ce nurun ra'aitu ya ce me haske na gani ina ba ta mun gano wannan da kyau can aka ba shi sallah ai wanzu allah ya taho mana da hamsin ya tarar da annabi musa a hanya ya ce a'a ya aka yi ya ce salloli hamsin ya ce koma ba za su iya ba gosulo zai hana su yin sallah koma mun gano nan da kyau <laughs> to yanzu da an ba da hamsin gosulo ya rike ka akwai guda ishirin a daidai wannan lokacin ba kai ba yana yi karama <laughs> jama'a mun gano wannan da kyau a sha annabi musa na son mu aka rage ce koma aka mai da su biyar ce kai banu isra'ila biyu aka ce su yi suka ki koma shi abin da annabi musa yake so a kalla sallan ta zama nawa ɗaya to yanzu in sallan nan ta zama ɗaya ta zama tahajjud ya zami eh, a ce karfe inda dare za mu fito mai ta sallah sai karfe hudu kuma dole ka yi wallahi kana zan ka shiga aljanna sai ka yi kuna ganewa to a ina ne annabi ya je aka bashi wannan sallolin sama ko kasa in allah ce inna anzalnahu sai da sama sai da me allah yana ina ne dama malaika jibril da yake an su wahayi ya kawo daga ko ina yake kawo ko daga ina to me yasa mutanen suke shiriri ta inda allah ba sama yake ba wallahi manzan allah sai ya magana domin la khilta al bayan an waqatil haja alladhi fi sama qala sai ce fa'iza halakal mal man tad'u idan dukiyanka sun hallaka dabbobi ko kai sana'a ka fadi wa za ka roƙa ya dawo maka da shi qala sai ce allazi fi sama wannan da ke sama qala fa yastajibu laka wahadahu kuma shi kaɗai yake an sama wa tushrikuhum ma'ahu amma kuma sai ka ɗibi wancan bakon ka haɗa da shi eh arditahu fi shukur yanzu ka kyautata mai kenan wajen godiya am ta khafu an yagliba alaika ko ko waɗannan bakon kana jin tsoron su baka kashi ne <laughs> mun gano wannan me ke faruwa qala sai ce wala wahidatan min hatain dala rabu da su ba abin da za su yi in ina cikin damuwa ba za su iya kwaranye man ba yanzu ma in naki godewa tare da su ba za su iya cutar da ni ba shine wahidatan min hatai qala wa alimtu anni lam ukallima mithluhu imran ya ce kai ai ban taba magana da irin shi ba kun gano wannan da kyau ko ya je yayi magana da wa da manzan Allah afsahu man nataqa bizzat ya ji zance malam daga wajen mai abun kun gano wannan da kyau ko nan shi an ɗauko shi ne dattijo ne wanda ya ga jiya ya ga yau ya iya jawabi zai zo ya gamsar da annabi ƙala ya hussein aslim ka ta taslam sai ka kubuta ƙala ni kauman wa ashiratan fama za a ƙolo ya ce ina da jama'a da yawa da ke tare da ni da dangi masu ƙarfi masu yawa to me zan faɗa qala sai annabi ya ce qul allahumma inni astahdika li da amri allah ina roƙonka shiryar da ni zuwa ga abin da yake shine shirya kaf cikin al'amurana wa zidni ilman ne sannan ka ƙara min ilimi wanda wannan ilimin zai amfanar da ni faƙala ha husainun annabi na faɗi sai husaini ya maimaita falam ya kum bai miƙe daga inda yake zaune ba hatta aslama har sai da ya musulunta mun gano wannan da kyau haka ake yi duk yadda mutum ya zo da zafi duk yadda ya zo da tsanani kai bukatan ka ya gane kun gane so kake bata ya gane so yake a ƙara ma annaba adadi ba so yake a rage manzan Allah adadi ba ina fatan mun gano wannan da kyau faƙama ilaihi imran sai imran ya miƙe nan da nan faƙabbalar ra'asahu ya kama kan mahaifin ya subbanta wa ya sumbanci hannun mahaifin warjilaihi ya sumbanci kafan mahaifin falamma ra'a zalika nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayin da annabi ya ga haka baka sai wanzu Allah ya fashe da kuka wa ya ce bakaitu min sani'a imran na yi kuka ne dangane da aikin imranu da khala husainu husaini ya shigo wa huwa kafir yana kafiri falam ya kum ilaihi imran Imranu bai tashi ya je wajen shi ba walam yaltafid nahiyatahu ko inda mahaifin ke zo na ma bai waiwai wajen ba falamma aslama qada haqqahu yayin da ya da sai je gabatar da haƙƙin biyayya a kan shi yanzu kafirci ne shiga mai tsakani mun gano wannan da kyau ko amma da ya musulun fa sai wannan abin sai ya tafi mun gano wannan da kyau ko ne min zalikar ra'afa arriqa annabi ya ce sai tausayi sai zuciya na ta kari da na ga wannan abu ashe musulunci yana sama dan uwa ya je na kaunan dan uwan shi ne mun gano wannan kaje kana tausayin duk wanda yake musulmi ne falamma arada husainun an yakhruja yayin da husaini ya nufin zai fita qala li ashabihi sai ya ce ma mutanen shi shiwa ku a falamma arada husain an yakhruja qala li ashabihi qumu fashayyu'u ila manzilihi wa wace su je za Allah ce ku tashi ku raka shi har gida sun ma'abliguhu ma'amanahu falamma kharaja min suddatil bab yayin da ya fito daga kofan ɗakin ra'adhu quraishun ƙureshawa suka ƙyallara ido suka kalli goshin hussain ƙalo sai suka ce saba'a ya canza addini sun ga ƙyalli na me nurul islam ya talla sun ga hasken musulunci yana walwalawa a goshin shi suka ce saba'a ya canza addini wata farraƙo anu sai suka watse mashi mun gano za ka ce za ka tsaya ma gaskiya ne a zama tare da kai la'akariya kake yi kun gano wannan da kyau ko sai allah ya jarraba ka ya ɗanɗana ma sannan ƙarshe sai gaskiyan sai ta fito kun gano wannan malai ce unzur al-isaba fi sahaba juz'i na biyu shafi na shida zuwa na 77 qala al-jami' afallahu an malam al-adam yace قد تبين riwayat الروايات أن الصحيح kama qala tabarani anna husainan aslama cewa lalle kamar yadda al-imam tabarani ya ambata husaini ya musulunta wallahu ta'ala a mun gano wannan da kyau ko ya musulunta tsaf Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu al-mas'alatu Salisa matsala ta uku malai ce fi fawaidihi wani hadisi da muka karanta na wancan tambayin da wancan mutum ya zo yi ma annabi mun gano wannan da kyau ku to akwai wasu fa'idoji masu tarin yawa da za mu ji su kamar haka minha daga ciki annaman mata alal kufur cewa duk mutumin da ya mutu kan kafirce fa huwa finnare wannan mutum yana wuta wala tanfa'uhu qarabatun kusanci na me almuqrabina na makusanta to ba zai amfanar da shi ba mun gano wannan kowane ne mahaifi ne mahaifiya ne ɗa ne kowaye in dai kai ka sake ka mutu kana mushiriki wannan darajan ba zai amfani da kai da komi ba thaniyan wa minha anna man mata fil fatrati duk wanda ya mutu lokacin da ake fataran manzanni kafin zuwan annabi alama kanat alaihi arab min ibadatil al na irin halin da larabawa suke ciki na bauta ma gumaka fahuwa min ahalin nare wannan yana daga cikin 'yan wuta walaisa haza mu'akhadatun qabla buloge da'awa wannan ba kama mutane ne da laifi kafin isar da da'awa ba fa inna ha'ula'i kanat qad balaghaduhum da'awata ibrahim ai waɗannan mutane da'awan ibrahim ta kai musu wa ghayruhu min al-anbiya da wasu daga cikin annabawa salawatullahi ta'ala wa salamuhu alaihim sun pimpiris ne sun ƙibi ina za mu gane wannan ai su waraka tubun naufal yana kan addinin kiristanci ne me yasa suka ƙi su bi so koma bauta ma gumaka kuma sun sa addinin annabi ibrahim ai sun sani suka harrafa amr dan lu'ai shine wanda ya taimaka wajen harrafa masa addinin ya kawo masa wannan bautan gumakan wanda da izinin Allah za mu zo mu karanta tarihin wannan takadarin Allah shi kyauta thalithan wa minha an fihi bayanu ma kana fi nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min husn al-ishra kuma a cikin wannan hadisi akwai bayani dalla dalla da ke bayyana irin yadda annabi yake da kyakkyawan zamantakewa da kyakkyawan mu'amala da mutane wal khuluqul karim da ɗabi'a na karamci kama ƙala Allah ta'ala kama yadda Allah ya ce wa inna la'ala hulukin khuluqin azim lalle kai kana kan wata ɗabi'a ɗabi'a kyakkyawa ɗabi'a mai girman daraja ɗabi'an da duk wanda ya gani zai yi da amince gamsu da ita haka ake son duk wani musulmi ya zama ya zama kana da huluk kun gane wannan da kyau ku annahu lamma ra'ar rajul annabi yayin da ya ga wannan mutumin azmat alaihil musiba cewa uban shi na wuta wannan abin ya tsananta mai hankalin shi ya tashi arada an yi hawwina alaihi sai annabi ya nufin sassauta mai wa haffifa anhu ya maida mai da abin da sauki fa akhbarahu bi anna musibatahu ka musibatihi sai annabi ya bayyana mai bari abin da ya shafe ka nima ya shafin fa alaihi an ya assa bihi kun gano wannan da kyau ku an rangwanta mai an tausasa mai an lausasa mashi rabi'an wa minha ma qala al-imam ibn hibban rahimahullah fi istihbabu اشتمالة قلب أخيه المسلم بما لا يخطر الكتاب والسنة الإمام ابن هبان يتشي أشكي وانا hadisi. mun fa'idantu da cewa lalle ilalla duk wani abin damuwa da ya samu ɗan uwanka musulmi yi ƙoƙari ka zo mai da abin da zai kwantar mai da hankali muddin dai ba karo ya yi da alkur'ani da sunna ba mun gano ba shine ta'aziyya ba ta'aziyya ba sai mutuwa ba duk abin da ya samu musulmi na damuwa ka je ka haƙurtar da shi ka lallasar da shi ka gaya mai kalmomi masu nagarta wanda zai sa ya ji sassauci na wannan damuwan da ta dame shi allah maɗaukin sarki ya samu dace tambihun malai ce ga faɗakarwa in ta'ajab fa ajabun ba'da thubuti hadhihi al-ahadith as-siha in za ka yi mamaki to abun da ya fi zama abun mamaki shine bayan tabbatan waɗannan hadisai ingantattu muhawalatu ba'd ulama al-muta'akhirin ƙoƙarin da aka samu wasu malaman ƙarshe malaman baya sun yi ka siyoti kamar allamatu siyoti fiddi'a ina jata abuwayin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa da a wanda ya na cewa wai iyayen annabi sun tsira mun gano wannan da kyau ku wa raddihi hazil ahadis a sahiha da kuma yadda ya raddin waɗannan hadisai ingantattu bi darbin a ta'awil ya riƙa yin wasu tawilance tawilance al muta'assab wanda yake abin ta takaici mun gano wannan da kyau ko walistidlal anidda aniddaihim bil hikayatil wahiya kuma ya rika kawo hujjoji da wasu labare labarai hikayoyi masu rauni wa ghairuha min al asatir da wasu kuma tatsuniyoyi allati la yanbani alaiha shar'ina asharif wanda shari'an mu ba kaka ka gina ta ba bal hiya musadima lin nusus sahiha sai dai ma waɗannan isoshi da yake ta kawowa da tatsuniyoyi karo suke yi da nassoshi ingantattu ka ƙaulihi kamar yadda siyuti ya ce hubballahun mazi mazida fadlin ala fadlin wa kana bihi ra'ufa فأحيا أمه وكذا أباه لإيمان به فضلا لطيفا فسلم فالقديم بذا قدير وإن كان الحديث به ضعيفا wannan shine tafka hubballahun nabiya matukan kaunan da allah yake ma annabi mazida fadlin ala fadlin wannan ya ƙara ma annaba falala kan falala wa kana bihi ra'ufa annabi ya kasance allah na tausaya mashi fa ahaya ummahu wai sai allah ya rayar da mahaifiyar annabi wa kaza abahu haka ma ya rayar da baban shi li imanin bihi dan zo su imani da annabi fadlan wannan kyauta ne latifan dan tausasawa sai aka tada iyayen shi bayan sun mutu sai suka yi imani da shi fasallim falkadimu bi za kadirun ka miƙa wuya akan haka allah mai iko ne kan duk abin da ya ga dama yi wa in kanal hadisu ko da yake hadisin da ya zo da wannan labarin da ifan amma dai ka miƙa wuya an gaya maka to an ki <laughs> jawabin mun gano wannan hadisi ya ganta ba shi da ce kalli maganin da ya faɗi kuma irin waɗannan maganganun ne sufaye suke kwasowa suke zuwa suke kaba hujja da su a yi an da iyayen annabi sai malam ka karanta hadisin ka gaya mutane mana hadisin na cikin muslim kuma kawai yawo muke muna karanta hadisin nan inda muka samu jama'a ko ko karatu ne ya biyo kan shi <clears throat> Allah ya ji mala albani ya ce <clears throat> dab da mala abubakar gumu zai karanta wannan babin Allah ya ɗauki ran shi haka shi ma yana dab da zai zo ya karanta wannan babin allah ya dauke ran shi mun gano wannan da kyau ko tuni ko ban sanya aka yi ba mun gano wannan da kyau ko to kila namu babin na gaba mala ya ce wa kada allafa siyuti fi zalika risalatan sammaha masalikul hunafa fi walidayil mustafa kunji suyuti bai ci birki ba sai da ya rubuta kai shi ba suyuti a komai yana da rubutu ba hai <laughs> suyuti babban mutum ne gano wannan akwai rubuce-rubuce min haggathu wa samin mun gano wannan shi yasa malamai suke cewa suyuti khatibu lailin ne komai komai ke tattarowa amma fa akwai alheri da yawa a cikin suyuti kun gano wannan akwai kurakure kuma da yawa shi yasa duk wanda ya yawaita magana sai ya yawaita mai kuskure in ka karanta magana to kuskuren ka zai zama kaɗan allah shiryar shirya sunan littafin masalikul honafa mabiya ko hanyar da ya kamata bayan allah musulmi su ɗauka fi walidayil mustafa dangane da iyayen annabi abin da yake nufi kar a faɗa abin da annabi ya faɗa wahashi da fihil a hadisu da'ifa ya cika hadisai masu rauni zankame cikin wannan littafin wal akhbarul wahiya da labarai masu rauni wa hawala fi raddil ahadisa a sahiha ya ta kokarin raddin waɗannan hadisai ingantattu ka ahadisa hadal bab kama hadisan da ke cikin wannan mas'ala wa hadisa abi hurairata radiyallahu anhu marfu'an da hadisin da abu huraira ya ruwaito daga annabi cewa ista'adantu rabbi an astaghfira li ummi annabi ya ce na nemi allah ya ban izini in ma mahaifiyana istighfari falam ya azalli sai bai man izini ba wasta'adantuhu an azura kabaraha <clears throat> sai ne ya ban izini na in je in ziyarci kabarinta fa'azina sai ban izini kun gano wannan saudi ya sa kafa ya murje wannan hadisin kawai kuma hadisin waye rawaito shi rawahu muslim wa fi riwayati ahmada wa abi wa fi riwayati ahmad wa abi dawud zara nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kabara umma annabi ya kai ziyara kabarin mahaifiyan shi ka sai kuka wa baka man haulahu duk wanda ke kewaye da manzo Allah suka yi kuka wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya ce ista'adantu rabbi fi an astaghfira laha na roki Allah ya ban izini in mata addu'a falam ya azalli ya ban izini ba wasta'adantuhu fi an azura qabaraha sai na ce da Allah ban izini in kai ziyara kabarinta fa'azina li sai bani izini alhadis ban gano haka Allah ce bai kamata da wani mumini ko wata mumina an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu wali qurba ko yanda mu ya kuke kusantaka in dai mushriki ne baka ba mai istighfari fa arada hazil ahadith as-sahiha bi tilka al-ahbar al-wahiya suyudi ya kabra karo da waɗannan hadisai ingantattu da waɗancan hadisai masu rauni balid da a anna aba anna uhu sallallahu alaihi wa sallama kai bai tsaya nan ba suyudi sai da ya da'awan ai iyayen annabi min adam tun daga adam ila waliduhu har zuwa mahaifin annabi kulluhum ala tauhid wai su duka sun rayu akan tauhidi ne wa kulluhum na juna kuma su dukan sun tsira 'yan aljanna ne mun gano wannan da kyau siyuti kenan allahu yarhamu wa min agribi ma tarahu mafi bakuntan abin mamakin da zaka gani wata sma'uhu ko ka saurara ka ji fi zalikal kitab a wannan littafi muhawalatihi fi hamli kissatu walidi ibrahim ƙoƙarin da ya ya ɗauko kissan walidi ibrahim mahaifin annabi ibrahim allazi ja fi iddati ayatin min kitabillahi aziz wanda bayanin shi ya zo cikin ayoyi barkatai cikin alkur'ani bi annahu abuhu cewa mahaifin shi ne wa iz qala ibrahimu li abihi me wa iz qala ibrahimu li abihi wa qaumihi ma hazi tamasil allati antum laha wazkur fil kitabi ibrahim innahu kana siddiqan iz qala li abihi ya abati ya ce abu ko bai ce ba lima ta abudu mala yasma'u wala yubsiru wala yuguni anka shaa ya abati inni kada ja'ani min al-ilmi malam ya atika a hadika siratan sawiya ya abati la ta abudu shaitan ya abati inni kafu an yamassaka can ƙur'ani yake cewa kai Allah ya mutumin da ya so son zuciya ba abin da ba zai iya yi ba wai duk wannan ya abati ya abati ba baban shi bane ala annahu ammuhu ai babban shi ne wan uban shi ne walaysa abahu ba baban shi bane wa haza min a'jabil me wannan shine abin mamaki mafi girma Allah ya faɗi magana kai kuma ba taimaka ba sai kai mata me kwaskwarima da kwaskwas shine wani babban malami ya ce su ne kana kawon ƙur'ani na cewa yau yanzu ƙur'ani ma har ya zama babur wanda in ya lalace za a gyara shi ma'ana duk inda bai masu ba za su miƙar da shi da misalai da kwatance allah ya sa mu dace wabil jumla a takaicen takaitawa fadhalikal kitab fihi ajaib wa gharaib min sarfin nusus sahiha sariha ila ghairi ma dallat alaihi bi ta'awilatis sakhifa mala ya ce kai wannan littafi ya kunshi abubuwan ban mamaki da abubuwan ta'ajjabi ta yadda za ga ana murɗe nassoshi ingantattu wanda suke ƙarara ana ɗaukansu da wasu tawilance-tawilance na shiririta wa ma'aradatuha bin riwayat da'ifa ana gwama su da ruwayoyi masu rauni mun gano wannan da kyau ko kama a ce shege zo yana kafada da kafada ɗan masu gida wajen rabon gado kun gano wannan da kyau zai yiwu ba sai kai mai jini da majina ba allati tarafa siyuti nafsuhu bi annaha da'ifa wanda shi kan kanshi siyuti ya ce mana wa in kana alhadith bihi mi da'ifa amma still a kashe rayayye a ɗauki dauki me matacci an kawo maka farfesun kaza hankali kwance ga lemu sanya. sai ka ce a kawo maka farfe sun jaba da fitsarin karti ya ishe ka ya eh mana <laughs> kato zai fitsari ka ce a taro maka ya fi daɗi <laughs> na fatan mun gano wannan da kyau ka san babu fitsari mai illa irin fitsarin wa mala ya ce walaka da <laughs> ka katu na ta girma ba iyali to me amfani shi <laughs> Allah ya sa mu dace wala kada ja <laughs> a ni ba da kwa nike yi ba o gano in ka ce da wani nike yi wannan na yi sabi ehe wa kada ja da sharrah hazal kitab hakika wanda suka yi sharhin sayihu muslim sun kyautata kalqadid iyad wal qurtubi wan nawawi rahimahumullahu ta'ala sun yi abin arziki hais ta yata'arradu li hazi ta'wilat as-sakhifa ta yadda ba su ma wannan hadisi wannan tawilance tawilance na rashin kan gado ba suwal ubai wanda ya sharhin muslim kadai ya wannan ubayyi ne kadai fa innahu da hada an jada ya kauce ma hanya waliza i'tamada alaihi suyuti fi risalatihi da suyuɗi ya ga bayanin shi ce yawwa ni ma ina da salafi zo <laughs> wa a'ara da amma zahaba ilayhi ha'ula yi biris da abin da waɗancan manyan malamai su alƙadu iyad su ƙurtubi su nawawi suke a kan shi wa sarrahu bi suka fito ƙarara faƙalu fi hazal hadis anna man mata alal kafar cewa duk wanda ya mutu kan kafirci fa huwa finnar wala tanfa'uhu qarabatul mai Muƙarrabin wa anna mata fil fatara ala ma arab min ibadatil awthan fa duk wanda ya mutu a bisa tsarin yadda larabawa suke a kai na bautan gumaka ba bin Allah ba to wannan dan wuta ne duk ya kauce mu wannan ya ɗauko wancan hayaniyan ya gina kawai ya ranka malam al'adam ya ce wa haza huwa al ya ladhi la ya fi wannan ita ce gaskiyan da babu ko baba ciki wa amma ma adahu faminal gulo duk wata gaskiya da duk wani zance da ba wannan ba to yana daga cikin wace gona da iri alladhi ya hamilu alan hiraf anil jadda wanda yake ɗaukan mutane su bauɗe su bar hanya ta ƙwarai bi sarfin nususi an zawahiriha ta yadda za a bankare nasoshi a hana su zama a kan yadda zahirinsu yake fatabassar bil insaf ka kalli wannan bayani da adalci wala ta tahawwar bi taqalid bi taqalid dhawil itisaf kar ka sake ka kalli wanda suke ce Allah jama'a a tausaya ma annabi a kalli kaza yanzu a ce kai ubanka yana aljanna amma na manzan al inna lillahi sai ka ce kuma ba gaskiya ne manzan Allah ya zo da addinin nan kun gano wannan malai ce irin wannan ko kallon kar karka yi ka raka yin addu'a kana cewa Allahumma fatiras samawati wal عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اهدنا فيمن هديت وآفنا فيمن آفيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يئز من آديت تباركت ربنا وتعاليت آمين آمين آمين إنجوا على آدم والله تعالى أعلم بالصواب وإليه مرجي والمآب إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت wa ilaihi unib mun gano wannan da kyau ko ina ba mun gano wannan da kyau <clears throat> yace ce, fatiras samawati wal ard yace ya Allah kai ne ka gage halittar sammai da ƙasai? alimal gaibi wa shahada kai ne masanin fai da ɓoye an ta ta hakuma baina ibadik allah kai ne za ka yi hukunci tsakanin bayanka fi ma fihi ya cikin duk saɓanin da suke yi ihdini Allah ka shiryar da ne limaktulifa fihi min alhaqi duk wani sabani da masu sabani suka yi ni Allah ka dora na akan abin da yake daidai bi iznika wannan ya zama a bisa izininka ya Allah innaka tahdi man tasha domin Allah kai ke shiryar da wanda ka so ila siratul mustaqim zuwa ga hanya madaidaiciya Allahumma arinal haqqa haqqan Allah ka nuna mana gaskiya a matsayinta na gaskiya na tiba'a ka azarta mu bin wannan gaskiyan wa arinal batila batilan ka nuna mana ƙarya a matsayinta na ƙarya warzuquna tinaba ka azarta mu nisantanta allahumma hadina fi man hadait allah ka shiryar da mu cikin bayin da kai nufin shiryar da su wa afina fi man afait allah ka zaunar da mu lafiya cikin bayin da ka kaddara za zauna lafiya cikin yaukakan arziki da lafiyan jiki da kwanciyar hankali da natsuwan zuci wata wallana fi man tawallaita allah ka jibinci al'amuranmu cikin bayinka na gargarin da kake jibintan al'amuransu wa barik lana fi ma a cikin bai wanda kai mana na dukiya bai wanda kai mana na ilimi bai wanda kai mana na 'ya'ya bai wanda kai mana na masoya allah ka sa mana albarka a cikin shi wakina sharra ma qadait duk abin da ka hukunta zai same mu na kunci da damuwa allah ka kare mu daga wannan sharrin innaka taqdi domin babu mai hukunci in ba kai ba ya allah wala yuqda alaik in kai babu mai maida maka da cewa kai ma zai ma allah kenan fa'alun lima yurid wa innahu la yadhillu man walait allah duk wanda ka jibanci al'amarin shi ba wanda ya isa ya kaskanta shi wala ya izu man adait duk wanda kai adawa da shi ya Allah bai isa ya samu ɗaukaka ba kowa ya nufin ɗaga shi tabarakta rabbana wa ta'alait Allah ubangijinmu ka cika da albarka kuma ka ɗaukaka mun gane wannan da kyau ko amma Allah kirari kenan shi kadai ke wannan ina fatan mun gane wannan da kyau wallahi ka Allah ke yi duk dukiyanka duk makircinka duk yadda za ka shiga ka fita kai kulumboto duk sojoji da 'yan sanda da mulki da kowa sai allah maɗaukin sarki ya sa ka je ɗakin taro ga babu kowa wanda kuma bai da komi takaddan ma bai iya siye ba a je a rasa wajen zaman mutane yau ba allah ba kenan mun gano wannan to ina ruwan allah duk barazananka wallahi ka je kowa ya zuwa shi ko wancan ai ta zuwa wajen shi kuma kai ba kai saka ce ga budurwan da ya nema ba tun yana matashi har ya tsufa ba kai saka ce ga inda yake zuwa shan abun ba tun yana matasi har ya tu har ya tsufa ba kai saka ce ga kudin wane da wane da ya dauka ba domin bai yi kuruciyar bera ba ba ka ce ya zalunci wane ko ya kwabe komi ba iyaka da aka bincika aka bincika aka bincika sai aka ce ai bai yi makaranta ba bai da takarda sai gashi a ingila yana ta turanci turawa na mai tafi ni ko ban taba ganin wanda bai yi makaranta bai je yana turanci tura na mai tafi kai anya najeriya akwai ta ido kuwa mun gano wannan da kyau ko anya najeriya akwai ta ido wani ya ce wai ai bayan da za a yi wanda ya taba rike mulki kowane ne a ƙasan nan wai ya sa hannu a lalita bai dan ɗibo wani abu ba na ce kai makaryaci ne ko kai wane ne muna da wani dattijo da ya rike jiha a lokacin a dunkule take da borno da yobe da adamawa da taraba da gombe da bauchi a dunkule suke yi masu gwamna na wasu shekaru bai dumurmushi kowa na komi ba aka ba shi ministan mai ya gina rafanari na fatakon da wari da kaduna bai ɗauki silan kowa ba ya wata 20 da wani abu yana shugaban kasa lalitan duka a hannun shi take bai ɗauki na kowa ba aka tattara raran kudin man fetur aka ce tsare mana a ptm bai ɗauki na kowa ba an ya kai ba makaryaci ba ne wanda sai da aka gwamnatoci nawa suna binciken shi babangida ya zo shanakan ya zo abace ya zo abdulsalam ya zo Obasanje ya zo umar ya zo sannan wa sannan ya zo shi ma yana ta bincike har yau ba a gano kwaban da ya ɗauka ba anya ba za ku haƙura da bincike ba ya sa a maici da ya je kano aka ce kai magana mana ya ce ba zan giya ba aka ce saboda me ya ce saboda